takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, dubu ɗaya da da hudu arba'in da takwas, kuma ashirin da uku ga watan bakwai dubu biyu da da ashirin shida. wannan majalisi namu na alkur'ani na tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci jami'u sayyidina mu'awiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhuma tafsirinmu yana gudana a cikin littafin babban malaminmu الشيخ أبو بكر محمود بن رحمه الله وترد الأذهان إلى معاني القرآن كما منا تفسير سورة البقرة زام تاش آية تدريبي دشا بقي كما ونشين مجلسي نتري دشا ترى بإذن الله الله سبحانه وتعالى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 الحرام وإخراج أهله منه أكثر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك na'am jazakallahu khairan malin ya shimfida a game da wannan aya ta ɗari da 117 bayan aya ta ɗari da sha shida wacce ta yi bayani akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta jihadi wato yaƙi na musulunci akan musulmai alhali musulmai ba sa so Allah ta'ala ya ce Sauta ne kukan ki abu alheri ne a gare ku kuma kukan so wani abun ya zama sharri a gare ku saboda Allah ya sani ku ba ku da ilimi Allah ne mai ilimi ku ba ku san komai ba to sai Allah maɗaukacin sarki kuma zai sake wani bayani wanda yake da alaƙa da yaki shine sai malai yace ma kana al mamnu'an fil ashhur al-hurum yayin da yaƙi ya kasance abin haramtawa an hana yinsa sa fil ashhuril hurumi a watanni masu alfarma watanni masu alfarma sune annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara su a cikin suwatu tauba inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan al-arba'atul hurum din watanni guda hudu wanda tun kafin zuwan musulunci laraba na girmama su ba a yaƙi a ciki al'adar larabawa ta duk wanda ya kashe wa mutum ɗan uwa ko ya kashe mishi mahaifi ko ya kashe mishi ɗa to sai ya ɗau to idan a cikin waɗannan watanni ne na alfarma guda hudu al'adar su ta hukunta musu cewa ba zai ɗau a cikin waɗannan watannin ba haske idan watannin sun wuce annabi sallama ya ce salatun mutawaliyatu watanni guda uku a jere suke su wa su ne zulqa'adati wa zulhijjati wal akwai watan zulqa'ada akwai watan zulhijja akwai watan al a jere watan zulqa'ada wata na sha ɗaya kenan a jerin kalandar سيدنا عمر رضي الله عنه وتوهي جغاكي قال لن دا تهجغة مسلمك ايكما ذو الحجة وتانشاد في المحرم شيكما انشد سابو الشكرة وتنفقو تيلك في يكي صلى الله عليه وسلم فيه ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبانا سنن في رجب رجب وتنبطي annabi sama saboda iya karantarwa da kuma kauda da shakka da saɓani da wasu za su iya kawowa sai ya ce allazi baina jumada wa sha'aban wanda ke tsakanin jumada al-akhira da kuma sha'aban jumada al a wata na shida kenan rajab wata na bakwai sha'aban kuma wata na takwas waɗannan su ne al-ashhurul hurum su ne al-ashhurul hurum to shi ne yake cewa eh, yaƙi a cikin waɗannan watannin mamnu'an an hana yinsa ala urfin arab a bisa al'adar larabawa al'adar larabawa suna girmama waɗannan watanni guda hudu ba sa yaƙi a ciki ba a ɗaukar fansa a cikinsu saboda watanni ne masu daraja shi ma ce bal millati ibrahim wa isma'il alaihi salatu wassalam kai ba ma al'adar larabawa ba ce wannan ta wuce al'adar larabawa a addinin annabi ibrahim da ɗansa ismail alaihi masalam duka haka yake a rubuce cewa ba a yaƙi a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ba a yi idan mutum ma ya fahimci aya ya kalle ta sosai to zai iya cewa tuntuna allah maɗaukakin sarki tun da ya samar da waɗannan watanni yau ma halakar samawati wal arba to ba a yin yaki a cikin domin ya ce inna iddata shuhuri lalle kirgan watanni inda Allah a wurin Allah isna ashara shahara watanni ne guda goma sha biyu fi kitabin lahi haka suke rubuce a cikin Allahul nan kitabun lahi ana nufin Allahul Mahfuz Allah ya rubuta watannin nan guda goma sha biyu a cikin allahul mahfuz shi ne sai ya ce min ha arba'atun hurum a cikinsu akwai watanni masu albarma kaga min ha arba'atun hurum yau ma khalaqa samawati wal ard ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala iddata shuhuri indahu fi kitabihi ay allahul mahfuz 12 shahra وجعل من بين تلك الاثني عشر arba'atan huruma Allah tun da ya halitta sammai da kasai to ya samar da watanni guda goma sha biyu waɗannan watanni guda goma sha biyun kuma tun da ya halitta sammai da kasai ya rubuta cewa haramun ne a yaƙi a cikinsu ba a yi ba a yaƙi a cikinsu to shi ne sai malaiti falabudda minas su'ani fi islam to dole ne ya zama an yi tambaya a musulunci yanzu Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallama kuma ya zo da addinin da yake na ƙarshe kuma manzo Allah sama a cikin makasudin aiko shi manufar aiko shi akwai ne yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halasta duk ababe masu daɗi yana kuma haramta ababe masu cutarwa sannan Allah ya aiko shi abinda da yake haram to akwai abinda Allah maɗaukacin sarfi ya ɗauke hmm? ya amurhun bil ma'arufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadhaw 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhim akwai ababe waɗanda wahalhalu akwai akwai akwai kunci a cikinsu akwai kulli a cikinsu sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko masa sama ya kwanci wasu ababen aka goge hukuncinsu aka kawo hukunci mai sauƙi to sai sahabbai suka zaci haramta yaƙi da aka yi a cikin waɗannan watanni masu alfarma ƙila Allah ta'ala ya ɗage a ce to halatta kaga tambaya ce ne muhimmanci domin sahabbai sun ga cewa akwai ababe da yawa waɗanda haramun ne kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya aiko manzon Allah sama sai aka halatta su akwai ababen da halas ne kafin zuwan manzon Allah sallama amma masu cutarwa ne da Allah ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai aka haramta su a ƙarƙashin ƙa'ida aiko shi yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith to shine sai suka yi tambaya hal hiya mu am tawaqqafat shin watannin nan masu alfarma suna nan a yadda suke cewa haramun ne a yaƙi a cikin su am tawaqqafat ko ko sun an tsaye da su sun tsaya hukuncinsu an dage shi yanzu an halatta cewa ko da watan zulqa'ada ne ko watan zulhijjati ko watan almuharram ko watan rajab ya halatta yaƙi sahabbai suka yi tambaya shi ne Allah ta'ala zai yi kaito mana waɗannan wannan tambayar kamar yadda muka faɗa سيدنا na Abdullahi dan Abbas رضي الله عنهما yana cewa ma a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake sahabban manzo Allah sama suna da ka yi mamaki abun mamaki ya tabbata ga irin yadda Allah ya ba sahabbai fahimta addini yace ma sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa 13 asila ki tambayoyin da suka yi manzo Allah sama ga baki dai guda uku ne mun yi bayani a kansa a baya cewa ba Abdullahi ɗan Abbas yana nufin cewa tambayoyin da kawai sahabbai suka yi wa manzo sama da Allah ya guda sha uku ba bane a'a tambayoyin da alkur'ani ya ba su mahimmanci ya girmama su ya kumbura su kuma ya ambace su da amsoshinsu kuma da yawansu suna cin sotil bakara waɗannan tambayoyin daga cikin tambayoyin akwai wannan tambaya sai Allah faƙala ta'ala sai Allah maɗaukacin sarki ya ce yas'alunaka sahabbanka suna tambayarka mun yi bayani akan as-su'al tambaya an ash-shahr al-harami a game da wata ne alfarma ai al-muharrami wata ne alfarma ko dai nan ya kasance ana nufin sun yi tambaya a game da wata ɗaya, amma ya wakilci sauran uku domin an ce min ha arba'atun hurum watanni ne guda hudu watanni ne guda hudu to nan Allah ta'ala sai ce mana a nuna 'anil shahril haram suna tambaye ka game da wata mai alfarma ko kuma wannan al ta kasance ash-shahril haram listigraqi jami'i jinsi al-ashhuril hurmi wa hiya arba'atu ya kunshi duka waɗannan hudun kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa walakinnal birra man billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wal kitabi nan ai wal kutubi kenan wal kenan to haka nan ma yas'alunaka an ash-shahr al-haram ay yas'alunaka an al-ashhur al-hurum sahabbanka suna tambayarka menene hukuncin yin yaki menene hukuncin watanni na alfarman nan ya suke me suke tambaya malaka al-muharram ai qitalin fi Allah yace suna tambayar ka game da hukuncin yin yaƙi a game da a cikin waɗannan watanni masu alfarma sun ya halatta ko bai halatta a yi ba shi ne ma ne ce ma ne? wannan wani uslubi ne na larabci da ake ce mushi Lushti lishtimal badal shi ne ka faɗi wani lafazi daga baya kuma sai ka zo ka faɗi wani irinsa wanda yake wakiltarsa yanzu misali sai ka ce أحب الإمام مالكا أحب الإمام مالكا الإمام واي مالك واي مالك الإمام وانا شيني أكي تمشي بدل الكل من الكل بدل الكل من الكل إنا سن الإمام و مالك إنا سن مالك شيني الإمام هذا يعني أنت بدل الكل من الكل akwai badlu al-ba'd min al-kull badlu al-ba'd min al-kull wani sashin a cikin duka gabaki daya sai ka ce uhibbul a'immata ko uhibbul ulama'a sai ka ce al-fuqaha uhibbul ulama'a al-fuqaha ina san malamai a cikin suwa sai ka ce wa ka ce malaman fiqh uhibbul ulama a cikin ce al muhaddisi wannan ana ce mishi badlu al ba'd min to sai na uku shine badlu lishtimal shi kuma a cikinsa ne ya kunshe shi sai ka ambaci abin da ya kunsa din to irin shi ne nan yas'alunaka an ash-shahr al-harami suna tambayar ka game da wata ne alfarma duka sai ce kitalin fi hukuncin yin yaki a cikinsa. sa shi ne ake ce mishi badlul shimal akwai na hudu wanda suke ce mishi badlul ghalab <laughs> wai badlul ghalab kana so ka ce kana so ka ce rakibtul farasa sai ka ce alhimara hmm? to shi ne shi ne badlul shimal ai an hukmin kitali fi suna tambayar ka game da hukuncin yin yaki a cikin wata mai alfarma shin ya halatta da can dai sun sani hukuncin da ake kai shine ne shine haramun to shin yanzu shari'ar manzo Allah sallama za ta abin da ake cewa istishabul hal wanda ɗaya ce daga cikin ka'idojin shari'a baqa'u ma kana alama kana a bar abu yadda yake ba tare da an canza masa hukunci ba ko kuwa a'a za a yi nasu za a zo da sabon hukunci suna tambayar ka sahabbai suke wannan tambayar hal huwa ja'izun shin ya halatta ayyaki a cikin wata ne alfarma alhali abinda ake gudana a kansa na al'adar larabawa haramun ne ƙul sai Allah ya ce ka ce musu lahum ka ce wa sahabbanka italun fihi kabiru yana nan hukuncin haka italun fihi yin yaƙi a cikinsa kabirun babban zinubi yana nan a haka wato yana nan a matsayin haram haramun ne a yaƙi a cikin wata mai alfarma azimun wujja ya yi girma a cikin zinubi zinubi ne a yaƙi a cikin wata mai alfarma Allah ya bashi a yadda yake yau ma khalaƙar samawa wal arba tun da Allah ya halitta sammai da ƙasa to haka yake haram to har yanzu ma haramun haramun so daga hukunci kun ga bai canza ba ce ai huwa wujudun azimun zunubin nan zunubi ne mai girma babban ne duk wanda ya yaƙi a cikin wata mai alfarma to ya saba wa Allah ya ɗauki zunubi a kansa zunubi wanda yake mai girma ƙatotan zunubi mubtada'un wa khabaru ya yace mubtada ne da khabari italun fihi kabiru mubtada da khabari to sai Allah ta'ala zai kawo mana wani zai koyar da mu fiqhul awlawiyat zunubi wasu sun fi wasu yawwa الذنوب ليست على دركة واحدة بل إنما هي على دركات متفاوتة zunubai ba matsayinsa ɗaya ba wani zunubin ya fi wani wani zunubin ya fi wani to shi ne sai Allah madaukakin ce tambayar da suka maka ta cewa me hukuncin yin yaƙi a cikin wata mai alfarma kamar kafare sun ji daɗi da wannan amsar da aka bada to sai Allah ce wa faddun mubtada'un ay kabirun ay ay man'un lin-nas amma kaga toshe hanyar Allah a hana mutane su shiga addinin Allah wa saddun an sabilillahi amma kaga toshe hanyar Allah wani yazo ya tsaya ya ce ba za a shiga musulunci ba musulunci ba zai yadu ba ba za a yi da'awa ba ba za a yi wa'azi ba ba za a isar da sakon Allah ba ba za a musuluntar da mutane ba cewa haka shine abin da an sabilillahi ai dinihi a toshe mutane a hana su shiga addinin Allah kamar yadda kafarai suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda cewa ba za a yi yaƙi a wata mai alfarma ba suka ce wannan hukuncin ya musu daidai suka ji daɗi suke to gashi eh yi daidai to shine kuma sai Allah ya ce amma fa ku sani akwai zunubin da yafi wannan girma hana mutane su shiga addinin Allah a hana da'awa a ce ba za a yi wa'azi ba a ce ba za a karantar ba wanda yake sanya musulunta a hana shi shiga musulunci to wannan kun ji na farko kenan wa kufrun bihi aidilla sannan kafirce wa Allah kun ga zunubi na biyu kenan saddun an sabilillah sannan kufrun bihi sannan wal masjidil haram ai wa saddun anil masjidil haram zunubi na uku da hada mutane su je ɗakin Allah su ziyarce shi na uku kenan ko ai makkata makka wa ikhraju ahli minhu wa ikhraju ahlihi minhu da kuma fitar da mutanen makka daga garin makka zinubai hudu saddun an sabilillah kufurun bihi وكفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه تولى أكبر عند الله ثم في جرمان زنبي أو جن الله gara a yaki a cikin wata mai alfarma da a aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu malamai suna cewa abin da ya faru shi ne kafarai da suka ji wannan amsa Allah ta'ala ya tabbatar da yaƙi a watanni masu alfarma haram ne sai suka rika amfani da wannan dama sai su rika tsokanan musulmai kuma suka ƙara tsaurara mataki na wanda zai shiga musulunci ba za su bashi shiga musulunci ba kai shi kan shi manzo Allah sama din ma suka mishi haka bayan sun kore shi daga makka ya shirya bayan wani lokaci ya zo zai yi umara da shi da sahabbansa su dubu ɗaya da ɗari shida su shida ko da hudu suka zo a shekara ta shida suka zo manzalla su sanama da shi da sahabbai suka shiryo cewa za su yi umara kafin su isa garin makka sai suka ci zango a wani waje da akwai wata rijiya da ake ce masa bi'irul hudaybiya sai suka ci zango a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu abin da za a yi shine wani daga cikin ku zan zaɓe shi ya je ya itarwa da mutanen makka cewa na zo amma su sani ni ba na zo ba ne don yaƙi na zo ne domin in yi umara da ni da ku kuma ga adadinmu sai sai na manzo Allah sama sai ya ce ya naɗa sai na umar ya je sai na umar ya ce ya rasulallah in dai ba wahayi aka maka ba ina da fahimtar ni ba ni ya kamata in je ba saboda dalilai kamar haka dalili na farko tsakanin da Allah in suka faɗa mun ɗaya sai na faɗa musu ɗari za a kwashi 'yan kallo da mu da su saboda ni ba zan iya haƙuri su faɗa mun abin da ba daidai ba ba zan iya shanya wannan damuwar ba sannan na biyu ƙabila ta ba ta da ƙarfi a makka domin ni daga ƙabilar banu adi nake su ko banu adi ba su da ƙarfi a makka in ba ci ma sai na umar ɗin shi ne ɗaga ƙabilar tasu ai da daraja tun kafin zuwan musulunci da bayan zuwan musulunci ƙabilar banu ali ba su da ƙarfi a makka sai manzo ne ce to shi kenan wannan uzurin naka daidai ne ba wahayi aka mun ba a irin waɗannan wuraren Allah ya ba wa manzo Allah sama dama yi ijtihadi ya tattauna da shi da sahabbansa su shawara wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amr wannan shine inda shawara ke shiga Allah ke bar manzo Allah sama abin da ya shafi gudanar da shugabanci shi yasa da kowane tsari na shugabanci wahayi ake wa manzo Allah sama to da ba wanda zai zama shugaba bayansa to cin hikimar Allah a irin waɗannan abubuwan na jagorancin al'umma sai Allah ya kyala manzo Allah sama ya rika tattauna da sahabbansa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar wa kake ba da shawara to yaji sai ya ce a zaɓi sayyidina Usman na farko dai waccan sifartawa ta rashin shanya hushi sayyidina Usman ba yi da ita mutum ne mai ya kana mutum ne mai kamun kai mutum ne mai shanya hushi kuma mutum ne mai kunya kuma dama mutum ne da suke girmama shi a tsakanin sannan na biyu kabilarsa tana da girma kusan su suke rike da dukiya da shugabanci a garin makka su ne banu umayya danginsa abu sufiyan radiyallahu an manzon sama ya yadda ya ce to je ka shi kenan sai na usman ya tafi da na usman ibn affan ya je sai suka ce to barka da zuwa kai dama babban mutum ne a cikin mu kawai ka fita daga cikin mu ne so da yanzu mun baka izini kai ka shiga kai kai umararka amma shi da sauran za mu aika musu cewa ba mu yadda bai koma sai ba iya mana ba zai zo ba kaga wa ikhraju ahli wa saddun an sabilillah kenan wa kufrun bi wal masjid al haram sun hana manzo Allah sama da shi da sahabbai su shiga makka sai na usman ya ce wallahi ba zan yi dawafi ba sai manzo sallama ya ba zan yi umarata ba sai idan kun ba wa manzo Allah sama izini ni tun da ba ku bani izini ba ku banni in tafi suka ce a ba za ka tafi ba tukuna ai ba san me ya zo da shi ba sun rike sayyidina Usman ibn Affan sai aka samu wasu masu yada labaran ƙarya tun akwai yan social media ba masu yada labaran abin da bai tabbata ba ba duka yan social media nake nufi ba masu yin yada labaran nan abin da bai tabbata ba su zo su yada kana zaune a ɗakin ka kawai sai a ga an sa maka RIP wai ka mutu an yi hotonka an sa ka gayi nan har ma a yanko bayanin da wani ɗan uwanka ko kuma wani masoyinka yake yi ta wata tsohuwar ta'aziyya sai a haɗa da kai ga kanan an sa hotonka ga hoton shi cewa kai ka mutu sai suka aka zo aka sami irin waɗannan mutanen suka rugo suka zo bayan gari wajen da manzalin sama yake da sahabbansa su dubu ɗaya da wani abu suka ce ai ga yake an kashe na Usman hankalin manzalin sama da sahabbai ya tashi manzalin sama ya haka ya ce sun sun sun taro yaki duk wanda ya imani da Allah da manzansa to ya zo ya min mu baya a kan yaƙi in an kashe na Usman ba za mu yadda mu koma ba sai dai in dukkan mu za mu kare to shine aka yi mubaya'a a nan Allah ya yabi waɗanda suke na allazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim laqad radiya Allah 'anil mu'minina ta yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah ya yabi su kuma manzo sallama ya ce lan yajid an rajulun baya ta ta shajara duk wanda ya wannan ba shi ba shi da wuta har abada to ana nan ana nan sai laraba sai ƙorisha suka ce to ai yanzu abin da za a yi waye za a aiko ya zuwa manzo Allah sama bayani sai suka aiko wani da ake ce mishi sahal bin amri da aka aiko sahal ko suhail sahal ko suhail bin amr aka turo shi aka ce ya zo ya yi bayani cewa su ma bayani suke nema da manzo sama ba amma ya koma ba zai shiga maka ba ya bari sai ba iya zo sannan aka rubuta wasu ya zo da wasu sharɗa na zalunci mala manzo Allah sama saboda hikima da iya shugabanci ya yi da wannan sulhu kaga shi shine nan Allah madaukakin sarki ke cewa wannan abin da kafarai suka yi ya fi girman laifi fiye da ayyaki a cikin wata mai alfarma kamar Allah ta'ala yana ce mana irtikabu akhaffiz dararain wajibu, kuma idza ta'aradat al mafasid ba'daha min ba'd ru'iya adnaha fartukin, idan ga wasu cututtuka guda biyu sun afku kuma dole sai an yi ɗaya za a tsira to sai a ga wacce ce tafi sauki sai a aikata Innan اللبيب إذا بدا من جسمه مغضان مختلفان دا والأخطر mai hankali idan cututtuka guda biyu suka zo masa a jikinsa to wacce yake farawa da ita ita ce wacce tafi haɗari a cikin cututtuka cutar da tafi haɗari ita ce maganinta wannan shi ne so daga Allah ta'ala yana koya mana fikhul aulawiyat da kuma fikhu abin nan a fikul jam'i ko kuma fikki tarji me ya fi wani to da kada ku ji an ce yaƙi a wata ne alfarma zunubi ne ku zata shi kaɗai ne zunubi to ga wasu manya-manyan zunuban da suka fi shi girma na farko saddun an sabilillah saddun an sabilillah shi yasa Allah ya ce alladina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum سمعتي إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والبال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من أذاب أليم ألا يقوش ما سين ونم ببنزن ديني كحنا متعني تشجع الدين ألا هذا الصد عن سبيل الله ببنزن ديني سنن zunubi na biyu kufrun billah kafircewa Allah mutum zai iya zama sadda an sabi la kufur ne to amma ya haɗa biyu kafiri nan biyu ne akwai alkafiru bi nafsihi akwai alkafiru sannan kuma me ma'a gairi akwai wanda ya kafirta kafircin ya tsaya akan kansa ne wannan kaga mataki ɗaya ke da shi ninki ɗaya ne kawai to amma sai ya zama kafirun ne kuma wasad da an sabilillah ya kafirci sannan kuma ya ce wani ma ba zai musulunci ba akwai kafirin da kafiri ne shi amma bai ce wani kai yayi ba to wannan kafirin yana da saukin hali idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun kasa kafa malamai sun kasa mana kafarai kashi hudu kashi uku ba a yaƙarsu kashi ɗaya ake yaƙa to kafirin da ya kasance shi kafara billa, amma walam ya sudda ahadan min an muslima wa yu'mina billah wannan yana da sauki ya kafarta, amma bai ce wani kai kauye musulunci ba ba ruwan shi ana samun irin wannan ha'a iyaye sai ka ga mutum ya ce shi ba zai yi musulunci ba amma bai hana 'ya'yan shi su yi ba kaga wannan yana da sauki a cikin kafirai domin kafircinsa ya zai cutar da shi ne shi kaɗai. Ko bai dago wa kansa bala'i tun a duniya ba bala'insa sai a lahira domin a duniya zai zauna lafiya ba musulmin da zai kula shi to amma kafirin da fara wa sadda an sabilillah to wannan dan takala ne dan rijima kenan shi ba zai yi ba kuma ba zai bari a yi ba to shi sa sai Allah ya bambanta su yace ne ul qitalun fi kabirun sai ce amma wa saddun an sabilillah sannan sai ce wa kufrun bihi zunubai biyu kafirai kana biyu sannan wal masjidil haram sannan kuma da cewa daki makka ce mutum ya ya cewa ɗakin ka'aba ko masallaci mai alfarma ko kuma garin makka shi ba zai yi aikin hajji ba ba zai yi umara ba saboda bai shiga musulunci ba sannan kuma bayan haka wa ikhraju ahlihi minhu sannan waɗanda suke cikin ɗakin suke garin ya fitar da su ya kore su sun kori manzon Allah salama, sun kori sahabbansa الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله an fitar da su daga gidajensu ba don komai ba sai don sun ce Allah ne Ubangijinmu shi kaɗai za mu bautawa wa to waɗannan manya-manyan zunuban guda hudu akbaru inda Allah sun fi girman zunubi a wajen Allah sun fi girman zunubi a wajen Allah nan ana koya mana cewa hatta a babin zunubi wani zunubin ya fi wani a babin zunubi akwai fifiko tsakanin wani zunubin da wani zunubin wannan darasi ne mai girma sau da haka kamar Allah yana nuna mana cewa ya ku musulmai idan kafare za ta aikata muku waɗannan ababen guda hudu a cikin watanni mai alfarma watanni masu alfarma to ya halatta ku yaƙe su domin abin da suka aikata ya fi laifi fiye da ne abin da za ku rama da shi so daga idan akwai asaddu an sabilillah akwai alkufur billah akwai alkufur bil masjidil haram akwai ikhraju ahli ikhraju ahli masjidil haram minhu تجاز لكم أن تقاتلوا الكفار في الأشهر الغور يا هل أجريكم إذن أولا وتنسك بك حكا تكراما شيء ساعون وديتي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات الكتاب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الشهر الحرام بشهر الحرام idan kafirai suka yaƙe ku suna son su yi amfani da wata mai alfarma su tsokane ku su ci mutuncinku don Allah ya haramta muku yaƙi a wata mai alfarma to in suka yaƙe ku a wata mai alfarma kuma ku rama Allah ya ɗage muku haramcin kun gane nan ana nuna musulmi ba wawa ba ne musulmi ba dolo ba ne musulmi ba takare ba ne musulmi wani mutum ne wanda Allah ya ba shi wayau ya ba shi hikima ba a yadda ya mai da kanshi ya zama gaula ba ba a yadda ya mai da kanshi ya zama sakarai ba asali haramun ne to idan kafarai za su yi amfani da wannan damar ta haramtawar da aka yi to Allah ya ɗage muku haramcin kurama shahrul haramu بالشهر الحرام idan kafare sun yake ku a wata ne alfarma kurama a wata mai alfarma wal hurumatu qisas in ma ba ku iya ramawa a cikin watanni masu alfarman nan ba to ku kisasi ku ɗau mataki ku rama in wasu watannin sun zo misali sun yaƙe ku a wata mai alfarma kun cutar sun cutar da ku ba ku da ikon ramawa ke bayan wasu watanni to ku rama wannan ita ce ƙa'ida kuntu idza qaumun ghazawni ghazawtuhum fa hal ana fi zayal hamdanu zalimu mata tahmilu alqalba adh-dhakiyya wa sariman wa anfan hamiyan tajtanibuka al idan azzalimi ya san zaka ce la kamar yadda sayyidina Umar ya ce yu'jibuni ar-rajul an kula da min isihi iza, idza qima al-khat an yaqula min isihi la ce yana burge ni mutum idan ya ga za a keta masa alfarma ya ce ban yadda ba to haka mutanen duniya suke amma idan suka fahimci kawai kai komai za ka ce ka yafi da shi kenan sai su yi maka abin da suka ga dama Eh, kamar yadda wancan mawaƙin ya faɗa a satin da ya wuce mun kawo baitotansa eh, da yake faɗin cewa al'ummarsa ba ta iya komai talasuriyar al'umma ce eh, ya zuna min zulmi ahli zulmi maghfiratan wa min isa'ati ahli su'i gufrana ka anna rabbaka lam yakhluq li khashyatihi siwahu min jami'in nasi insana yace yadda ka san su kadai Allah halitta masu tsoron sa so da kan aka zalunce su sai su ce sun yafe in aka munana musu su sai su kyautata to mutanen duniya ba sa fahimtar wannan yaran yasa da Allah ta'ala sai ba da ƙa'ida, ƙa'ida ta adalci wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bi faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi misli ma i'tada alaykum ita ce ƙa'ida. wanda ya maka kai masa daidai yadda ya maka sai a zauna lafiya Allah shi kyauta Allah ganar da mu to shi ne nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewa yake cewa wannan walƙita abin nan akbaru inda Allah ya fi girman zunubi a wajen Allah shi ne ya ce wa ahli ne minhu da fitar da mutanen makka daga garin makka wa humun nabi salama wal mu'minuna ana nufin waɗanda aka fitar ɗin annabi Salama da shi da mummunai الذين اخرجهم كفار مكه من هذه غير حق ومن دكافرن مكه suka kore su suka fitar da su daga garinsu, su kowa ya san gidan su manzo Allah ta salama wa walidin wa ma wala da abin uba da abinda ya haifa haka suke tiltila gidan su manzo Allah ta salama ba su da wani gari na asali in ba nan ba amma haka suka fitar da shi yana san garin haka sahabbansa aka fitar da shi su ba tare da haƙƙi ba fahajaru ilal madinati sai suka yi hijira suka yi ƙaura zuwa garin madina wa khabarul mubtada'i akbaru can da Allah ya ce ul qitalun fihi kabirun sai ce wa saddun mubtada ne mafarin magana ne an sabilillahi wa kufrun bihi atafi وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه في أكفل خبر كل ذلك أكبر عند الله بك وأن ذنبا إن أن أيك تاسو كنت جرما ذنبي أوجا ألا في يدمي في يدين ياتي أتشم وتامي الفرما من قاني تشيني ألا مدوقة سركي سيكي شيوا أكبر عند الله أعظم وزرا wannan ya fi girman zunubi a wurin Allah maɗaukaki inda Allah a wajen Allah min al-itali fiye da yin yaki a cikin wata mai alfarma ya fi zunubi so daga wani zunubin ya fi wani zunubin kai ka san shirka ai ta fi sata shirka ta fi sata shirka ta fi zina shirka ta fi cin haram ba ɗaya suke ba kai ka san haka ne to shine wannan abin da Allah yake koya mana sai ya ce wal Allah ta'ala ce wal fitnatu kaga fitina sai ya ce ashirku billahi hada Allah da wani a cikin bauta lafazin alfitna nan malaman tafsiri da yawa sun tafi akan fassarar ta ita ce ne ita ce ashirk kamar yadda can wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun fitnatun sai suka ce ai kufrun wa shirk to amma lafazin asalin fitina idan an ce alfitnatu a harshen larabci shine idkhalu az-zahabi fi an-nar litamyiz al-khabith min ar-radi' minhu shine al-fitna laraba suna cewa fatantu az-zahaba bin-nar idza adkhaltuhu fiha likay umayyiza al-khabith min at-tayyib ko ar-radi'a min al-jayyid idan an ce fitina a larabci shine a sanya zinariya a cikin wuta domin a gasa ta a ƙona ta domin wutan nan ita take tantance zinariya mai kyau da kuma me, da kuma mummuna eh ita ce to shine asalin fitina shine sai ka ji balagani yana cewa fatantu zahaba fin nar ay adkhaltuhu fihi na shigar da zinariya a cikin wuta domin me domin wutar ta tantance zinariya mai kyau ta asali da kuma abin da ya makalkale a jikinta mara kyau ya zire to shine asalin fitina to amma a shari'ar musulunci idan an ce alfitnatu shine kullu shay'in yukra wa ma ya duk abin da ba a so sunan shi fitina da kuma abin da zai biyo bayansa na sakamako ana kiransa fitina shi yasa kafirci fitina ne shirka fitina ce kisan kai fitina ne innal ladina fatanu almu'mina ay qataluhu innal ladina fatanu almu'minina lallai waɗanda suka yi ta kakkashe musulmai kaga fatan yawwa sannan jarabawa ta rayuwa ita ma ana ce mata fitina Wani bulukun bisharri wal khairi fitna za mu jarrabe ku da alheri da sharri dukkaninsu a matsayin fitina wato gwaji muna sa ku ne kamar yadda ake sa zinariya a cikin wuta domin a tantance waye ne da kyau ma kana Allah li yadhara al ala ma antum alayhi hatta yamiza al min at tayyib Allah ba zai ban mummune haka nan ba kawai shikenan sai mutum ya ce imani sai duk a ce an yi imani amma ba za a jarabawa a hasiban nasu an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanu ai wahum la yubtalu to anan malamai na tafsiri sun tattauna akan me ake nufi da wal fitnatu ashadd min al qatl nan da yawa suka ce al fitna nan al kufr wa shirk shirka ta fi kisa shirka ta fi kisa al fitnatu akbar min al qatl gara a ce ana kashe mutane da a ce ana shirka da Allah alfitnatu ashaddu akbaru min alqatl wato musulmi zai yadda a kashe shi da a ce ai shirka sannan ya fi sauƙi a wajen Allah maɗaukakin sarki da a ce ana shirka da shi to gara a ce kisa ake duk da Allah ya haɗa su a wurare da yawa a cin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su a ciki ya haɗa shirka da kisan kai yawwa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون kaga anan Allah madaukakin sarki ya hada sannan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a a ciki yace wala taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq haka nan a isra'i ko yace la taj'al ma Allah ilaha ilahan akhar fa taq'uda mazmuman mahzula a ciki shi ma yace me wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura kaga Allah ya hada kisan kai da kafirci to amma kisan kai kasa yake da kafirci kisan kai kasan kafirci wanda mutane da yawa sun fi girmama zunubin kisan kai fiye da girmama shirka sun fi ganin kirgin yanzu misali sai na zo sai na ce muku yanzu ba talla shirka ake a abin nan ba ko ɗazu sai da na ga mutum zai fito da sunan alaran man tsangaya amma yana yaɗa shirka yana bokanci ɗazun nan na ga wani nan ba a daɗe ba wani cikin 'yan uwa matashi eh, yana masa raddi ya kafe shi a sama yana yana yana yana yana yana tallar yana tallar shirka shi wai wani kwalli yake saidawa wai duk abin da ka kalla in ka sa wannan kwallin a idan ka tozali to komai sai ya bayyana a gare ka to shine yake talla kuma caca wata caca da ake ce masa lotus caca kwallo ya ce in ka ce in ka ce kwallinsu ka sa na shirka to sai ka gane lambar nan ta cacen nan sai ka ci kuma dama yana da irin wannan shirkiyatin da yawa kuma da sunan Allah ramma ne shi kuma sharifi tun ziya za a yi Allah ya yaban mu zauna ya za mu zauna lafiya da irin waɗannan a filin Allah suke talla kafirci da shirka to gashi nan Allah yana cewa fitnatu akbaru min al-qatl kamar yadda a can baya ce mana ne wal a ashaddu min al shirka ta fi girman zinubi a wajen Allah fiye da kisa to daka da a ce ana shirka a ban ƙasa gara gara ya fi sassauci fiye da a ce gara ya fi sassauci a ce abin nan kisan kai ake domin mutumin da ya kisan kai ƙauli rajihi ya mutu da haƙƙin wannan kisan kan Allah zai iya yafe masa amma ƙarar Allah faɗa ya faɗa ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a wuri biyu wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida wa man yushrik billahi ita ce farko ko faqad iftara isman azima innahu man yushrik billahi فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار متن من دي متينا شركة والله با شبار هما الله هر أبدا أما فسر آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما malaman tafsiri sun suna da maganganu masu yawa a game tafsirin wannan ayar wadda tana magana ne akan kisan kai amma karara waɗannan ayoyin nassi ne da baya ɗaukar wata ma'ana inna Allah la yaghfiru wata fassara zaka kawo bayan wannan kai mutuwa ma mutum yayi an hana ka je bakin kabarinsa in shi mushriki ne ko ka nema masa gafara ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم sai wani zai zo ya ce ayi annabi ibrahim ya nemo dan babansa gafara Allah ce kan wanda ya kafa hujja da ni wa ma kana tilfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya shine la astaghfiranna laka wa ma lam unha anhu kina to da aka hana shi aka hana shi ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره قد تكي كجيبا كان قبر ونزق مساء الدعاء كنزو الفتنة أشد من القتل تونك أبند كافريتك أيكتا يا فليتي girman zunubi in ma mummune sun yaƙe a wata mai alfarma to zunubi suka aikata waɗannan kuma shirka suka aikata amma kaga yanzu mutane akwai zunuban da suka fi girmama fiye da shirka yanzu da za a nuna wani zan za a nuna wani sai a ce wannan neman maza yake yi sai a nuna wani kuma a ce wannan mushriki ne mutane sai sun fi kyaman wannan mai neman mazan fiye da ni saboda jahilci jahilcin addini ne ya fi sauƙi fiye da wannan domin wannan zai iya tuba ko mutuwa yana ya halatta za a iya mishi sallah amma suwa za su mishi sallah irin shi duk mutanen kirki sai su kauce da kyala mutanen banza su zo su mai sallah ire-iren shi a gaito sai yan daudu da waye su zo su za su mai sallah amma shi wannan hatta yan Daudu tunda suna nan a cikin musulunci ba za su masa sallah ba in ya mutu yana kafirci yana shirka mushe ne shi sarka ba abun wasa ba ne uwa kakka take wani ya maka sassauci ya baka rangwame ya nuna maka shirka ba wata aba har ya ziga ka ya ce maka wai musulmi baya kafirta. kaga da sai a kulla babar ridda nan a cikin littafanmu me yasa aka yi babar ridda da wa ake da kafiri ake kafiri zai yi ridda da musulmi ake to shine wal fitnatu akbaru min al qatl ay ashirku billahi minku akbaru min al qatl lakum fihi a gare ku fala tataharraju ayyuhal muslimuna liqitali fi saboda haka musulmai idan kafarai sun yaƙe ku a cikin wata mai alfarma fala taharraju ayyuhal muslimuna ya ku musulmai kar ku ji damuwa liqitali fihi wajen yaƙar kafirai a cikin wata mai alfarma idan suka yaƙe ku a cikin wata mai alfarma ku rama ku yaƙe su kuma a cikin wata mai alfarma kar su kafa muku hujja su ce ai Allah ya haramta a'a ai su suka fara kuma suka aikata waɗannan miyagun ayyukan manya-manya har guda hudu wanda kafirci ne to Allah shi kyauta sau da haka wannan Allah yana koya mana mu fahimci yadda ake mu'amala da hukunce-hukuncen sa zunubi ne yafi wani zunubi wani zunubin idan cututtuka sun afku wani yafi wani girma wanne ake ɗauka a yi in dole sai an yi ɗaya Allah shirye mu Allah maɗaukacin sarki ya zaunar da ƙasashen musulmai lafiya a gaba gaba ƙasarmu mu ta Najeriya Allah maɗaukacin sarki ya ba shi wa mu basira ya ɗora su akan daidai ya hana su aikata abin da ba daidai ba Allah subhanahu ta'ala ya saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu. mu damuna da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya sa ta harshe Allah ya sa ta zama sanadiyar arziki da samun yalwa da walwala a cikin rayuwa cikin wannan ƙasa tamu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh